A na taba zuwa ma wani tsoho ya ganna Asad kawai ce mini kai kai dai Allah tsine maka albarka waye kaza kaza sai ce baba me faru sai ce ba ka je zaka kashe yarinyar mutane aure ba waye kaza na ce baba ai fim ne amma a ƙarshe na menene kaga ya faru da ni ai masu irin wannan halin su muke nuna wa cewa ko muke gaya wa cewa duk fa mai irin wannan halin a rayuwa ga abin da yake kasancewa sai fahimce ni ni adam m adam an haife ni a cikin garin kano a unguwar kwanadiso wato gwale local gamman na yi karatu na firamare a gwala firamare school na tafi secondary school wato gwale secondary school wato daga nan kuma sai na tafi fce na yi diploma to daga nan dai kuma sai allah ya cillo mu cikin wannan sana'a ta harkar fim ya kalla gaskiya a masana'antar nan na doshi kamar shekara 25 zuwa 26 ma ni yadda na zo wannan masana'antar fim din da farko dai bayan na gama karatu na koma lagos da zama wajen wan mamana saboda haka da na koma idan na je na dan samu 'yan lokuta kaɗan sai na dawo kano to a can ina dan kallon fina-finai irin wanda ake yi irin na su baya irin kamar irin su gimbiya fatima irin su inda su da kauna to duk ina kallon wayannan fina-finan a lokacin to ni kuma tun ina makaranta na taɓa rubuta wani littafi mai suna mai gaskiya wannan littafi da na rubuta sai na kaiwa aduwa mai gidan dabi'u na ce ga wannan littafin ya gani ya mini gyara a kai da ya mini gyara sai ce to ina son a buga littafin sai ce to ba matsala sai muka dan buga ba yawa daga nan dai kawai sai na ce wa naziru kai ni ma to in yi fim din nan mana sai ce Allah na ce ina da kuɗi ai kawai me saboda haka aka maida littafin ya koma fim aka yi skirin fili ɗin shi muka yi kastin sai na sa wa sunan fim din mai gaskiya shi ne fim ɗina na farko a rayuwata a duniya kuma nawa ne kuma da kuɗina na shirya shi kuma a cikin fim ɗin na fara fitowa. saboda haka da fim ɗin ya fita kasuwa sai wasu suke kira na ma da wannan suna wato mai gaskiya bakan damiyata na farko zan ce maka shi mai gaskiya shi ne bakan damiyata saboda shi na fara yi kuma a shi na fara fitowa kuma a shi aka fara gani na na biyu akwai wani fim da ba na manta da shi na kamfanin najashi sb jakara wato darakta ne shi ma wani fim mai suna talala sai wani fim na biyu na kamfanin aminu sera wato fati muktar a wanda ya ban kalubale akwai wani fim ɗina da na taɓa fitowa wani bazawara to saboda haka wannan fim da ya fito kasuwa idan kamar je waje haka ko na je kira ka wasu ya su dinga yawan kallon wannan kawai yana shiga gidan mata aure kashe mata aure shi mugu ne a zalimi shi kaza kaza kaza abin kuma da yake faranta min rai a rayuwa ta a duniya yau in ga ina mu'amala da kai kana son ci gaba na ina son ci gabanka a duniya to ni wannan abin ya fi faranta min rai to ba zan ce maka i ba zan ce maka a'a ba amma ka san dan adam na duniya a ce maka na kai kamar shekara ashirin na haura ashirin na tafi da biyar a masana'antar fim a ce ma wai ban taba ganin wata wadda ta burge ni ko kuma na santa a cikin rayuwata ba kai ka san ma ba gaskiya ba ne tauni a rayuwata gaskiya abin da na fi so ko na fi son shi a ce na farko akwai ina son tuwon shinkafa da miyar taushe da man shanu ina son wake da shinkafa da mai da yaji da kifi wannan abu na son su gaskiya fim ya kai ni wurare da ban taba tunanin su ba silar fim na shiga cikin gidan shugaban ƙasa wanda ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kai na taɓa shiga cikin mota zan je waje ina shiga kawai na ga wani da ya ganni kawai sai dinga mamakin wai ni ne ko ba ni ba ne karshe dai na farko shi ya biya mun kuɗin motar muka sauka ban san waye ba sai da muka sauka muka tafi gidan shi abin da ya min na abin alheri wallahi sai da kaina ya buga kuma duk silar fim